ke cin kofin duniya world cup na 'yan kasar da shekara 20 da haihuwa na shekara 2017 wanda yake gudana a kasar korea ta kudu a matakin wasan zagaye na 16 wato kihuwa daya a yau ma an fafata a wasanni har guda uku ga yadda ta kaya a wasannin kasar faransa 'yan kasar da shekara 20 sun sha kashi a hannun kasar italy da kwallaye biyu da daya kasar amurka kuwa yan kasar shekara 20 sun lallasa new zealand ne da kwallo shida da nema yayin da mexico ta doke kasar senegal da kwallo ɗaya mai ban haushi ranar lahadi 4 ga watan yuni na shekara 2017 za a fara buga wasan kusa da na kusa da na karshe wato kwata final tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar portugal yan kasar shekara 20 da kasar uruguay za a buga wasan ne da misalin karfe 10 na safe agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi a bangaren wasan sada zumunci tsakanin kasa da kasa kuwa a yau din kasar iran za ta fafata da kasar jordan da misalin karfe 8 na yammaci agogon nigeria czech republic yan kasar shekara 21 za su buga da cyprus yan kasar shekara 21 da misalin karfe 3 na yammaci agogon nigeria niger togo za ta fafata da nigeria da misalin karfe 6 na yammaci agogon nigeria switzerland ko za su karbi za su fafata ne da kasar belarus da misalin karfe 8 saura kwata na dare a agogon najeriya nijar kamaru da kasar Chad. a bangaren saye da sayarwar yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa manchester city za ta kashe sama da fam miliyan 50 wajen sayan wajen sayo dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Southampton Bagel Bandits dan shekara 25 Manchester United ta ki amincewa da tayin da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta yi mata na fan miliyan 60 domin sayan mai tsara tsaron raganta david de gea dan shekara 25 masu rike da kambun la liga na kasar spain real madrid ta shiga sahun zawarcin dan wasan chelsea eden hazard inda ta sa masa zunzurutun kudi harfar miliyan 100 domin sayan dan wasan leicester city ta sa wa dan wasan riyad mahrez kuɗi har fan miliyan hamsin ga duk ƙungiyar da take da buƙatar ko sha'awar sayan ɗan wasan sai dai mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal asan winger bayan rattaba hannunsa a jiya ya nuna sha'awarsa na zawarcin ɗan wasan zuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta arsenal psd ta amince za ta biya fan miliyan sittin 61 wajen sayan ɗan wasan gaba na ƙasar gabon mai taka leda ƙungiyar ƙwallon kafa ta borussia dortmund emric abamian dan shekara ashirin da Kudi dan shekara 27 da aihuwa inda ta ce za ta ke biyan sa fam 168 a duk sati daga karshe kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa na Arsenal Luka Ferris dan shekara 28 ya ce yana da sha'awan barin kungiyar ganin yadda baya samun kansa a cikin wasanni da dama huta lafiya.